Karatu na saba'in da bakwai Magajin Wilberforce Sabon Salo. Idan da za ka shigo babban ɗakin taro inda kaɗai sarki Comfort ne da shi da ‘yan majalisar majalisarsa suke zaune, sama da shekaru ɗari babu wani baƙo da ya taɓa shigowa cikin wannan ɗaki, kuma kaɗai sarki Comfort ne yake murza al'amuran mulkinsa a cikin ɗakin. A wannan rana idan ka shigo ba wani za ka gani ba illa Ahmad. Ahmad yana zaune a kan karagar sarki Comfort. Ya ɗora ƙafafunsa a kan teburin, yana kaɗa ƙafa yana kuma kallonsa ɗaya bayan ɗaya. Khalidu shi kaɗai ne a cikin wajen wanda ya fito daga waccan tsohuwar majalisa ta sarki Comfort. A ɓari ɗaya kuma Sunusi ne, ragowar Deban kuma wanda ba sa cikin wajen sun riga sun shiga fadar saƙo da loko sarki Kwamfat yana ɗaure a ɗaki daban a yanda iyalinsa suke ɗaure a ɗaki daban ragowar kuma sun shiga garin saƙo da loko domin dai kiyaye dukkanin wani abu da zai iya zuwa ya faru halin yanzu za ka iya cewa garin Kwamfat ya riga ya kamu maimakon gari ɗaya Armad yana da garuruwa guda biyu ina sauraron ka wace hanya kake gani wannan gari zai taimaka wa garina na Tiriba wajen gina daula babba guda ɗaya a gabaki ɗaya wannan sashi Ahmad ya tambayi dattijan ranka ya daɗe dattijan ya rusuna banda albarkatu na wannan gari wanda gabaki ɗaya yanzu sayar da kai da su suna hannunka ranka ya daɗe wannan gari yana da samari matasa wanda suke makaranta ta Izza wanda kuma suka taso suke koyon al'amura na Izza. Da dama daga cikin malamansu sun fita cikin wannan yaƙi kuma ba su dawo ba. To amma a halin yanzu ranka daɗe yana mai tabbatar maka da cewa babu wani a cikinsu wanda zai yi jayayya da ikonka. Dukkanin kuma wanda ya yi zan tabbatar da cewa bai ƙara samun damar yin hakan ba Ahmad ya kaɗa hannu ba ka da buƙatar ka damu da wanda zai yi ko kuma da wanda ba zai yi ba wannan hukuncin a hannuna yake ina so na ji daga bakinka ta wace hanya garinku zai zama mai amfani ta wace hanya ma nake buƙatar na bar garinku ya ci gaba da samuwa domin idan ba ku da amfani kai ma ka san ba ku da buƙatar ku ci gaba da samuwa dattijon ya ɗan shiru kafin dai ya ɗaga kai su kai da, armad Ranka ya daɗe, ina ganin cewa hanya ɗaya da muke da ita a halin yanzu da ragowar ƙarfin da ya rage mana bai wuce wanda za mu fito ba ƙummu da yaran yaranmu da manyanmu mu fita ranka ya daɗe mu taimaka maka wajen kare da kuma ƙwace waɗancan garuruwa. ranka ya daɗe mu yanzu nan ka zo da sarkinmu kuma ka riga ka shigo cikin wannan gari namu ba tare da tangarɗa ba amma akwai matuƙar yiwuwar waɗancan garuruwa ba lalle ba ne su buɗe garinsu ta sauƙi wataƙila za mu buƙaci mu amfani da ƙarfi na tuwo ranka ya daɗe ban sani ba ko akwai hanyar da za ka taimaka wa ƙananu mutane gama gari waɗanda ba su da izza su shigo cikin rundunarka su kuma yi amfani da wani daga cikin ƙarfinka su kama ma waɗancan garuruwa ran kai daɗi? Ahmad kawai daga gire ga dukkan alamu labarin amfani da yake yi da wancan sinadari na magani mai sa kuzari ya ɗaga darajar mutane marasa izza su kai matakin da za su iya faɗa da mutane masu izza ya riga ya bazu. Ko da yake Ahmad ba zai yi mamaki ba tunda yake cewa garuruwan ba wai nisa ba ne ba da su. Abin da zai faru a wancan dole ko da binne ƙasa kai ka ajiye shi wani zai ji labari musamman wannan tsoho wanda ga dukkan alamu yana da kunnuwa a wajaje da dama. Ba abin mamaki ba ne don wancan labari ya zo masa. Ahmad kawai kaɗa ka faɗa yi. mutum dubu nawa za ku iya fitowa da su? Dattijan ya ɗaga hannu guda biyar. Mutum dubu hamsin ranka ya daɗe. Dubu hamsin. Lokaci na farko alamun mamaki suka bayyana a cikin idanuwan Ahmad. Dukkanin ƙoƙarin da ya yi wajen tattara mutane su fito a cikin garin Tiriba da ƙyar ya iya haɗa mutum ɗari biyar lokacin da za su yi faɗa da wancan arnan daji amma kuma a wannan rana kai tsaye ba tare da wani dogon bayani ba ga shi wannan dattijo ya yadda zai fito masa da mutane ɗaiɗai har guda dubu hamsin Ahmad ya ɗan yi shiru shin wannan shi ake cewa tsoron mutuwa wataƙila dattijo yana ƙoƙarin ya burge shi ya kuma kawo wani abu wanda zai nuna a armar cewa har yanzu suna da amfani to amma kuma duk da haka mutum dubu hamsin sun yi yawa yawan da armar bai yi tunani ba idan mutum dubu hamsin ne ba lallai ma su samu adadin ruwan da zai ƙara masa ƙarfi ba domin dai akwai iyakacin adadi na wannan maganinnika da armar zai iya fitowa da su duk da yake cewa akwai waccan gona wadda har yanzu armar bai ziyarce ta ba amma kuma dai har ma dai yana ganin mutum dubu hamsin duk da haka sun yawa zai fi son samari wanda har yanzu suke da jini a jika wanda za su iya amfani da ruwan kamar yadda su suka yi su farkar da tsarin ruhinsu kuma yana ji a jikinsa kamar a cikin wannan mutum dubu hamsin ba gaba ɗayansu ba ne ba samari mutum dubu hamsin ranka ya daɗi dattijan dukkan alamu ya ji daɗin yanayin yadda mamaki ya bayyana a fuskar Ahmad. Ya rusuna ya kuma amsa. Alamun ɗan murmushi suna bayyana a kan fuskarsa. A take ya zaro takarda wadda ya riga ya yi rubutu a kai ya kuma miƙa wa Ahmad ita. don kai daɗe ga adadin da kuma lissafinsu. Ahmad ya karɓi takardar ya duba a cikin mutum dubu hamsin ɗin mutum dubu talatin suna tsakanin shekara goma sha biyar ne da ashirin da biyar. Mutum dubu goma kuma suna tsakanin shekara talatin zuwa ashirin da biyar. Sai kuma ragowar wanda suka haura shekara talatin. Amma kuma a ciki sama da kaso ɗaya bisa uku dukkaninsu mata ne. A daidai wannan lokaci sai Ahmad ya fara cika da mamaki. Shin hakan yake nufin kenan adadin samarin da suke cikin wannan gari sun fi na garin Tiriba yawa ko kuma dai mutanen garin Tiriba ɓoye yaransu suka yi da a lokacin da yake kira da za a yi wancan yaƙi suka ƙi fitowa. Ahmad sai ya ji wani ɗan takaici ya fara bayyana a cikin ransa dole yana buƙatar ya seta mutanen wancan gari sahu wataƙila rashin biyan haraji da suke yi shi ne yasa suke ɗauka cewa kare su da Ahmad yake yi a banza yake. Kusan zuwan Ahmad garin ya mayar da kusan komai a kyauta. Zai yi tunanin a lokacin da suka fuskanci babban shari za su fito su shigo cikin rundunarsa musamman ganin nasarar da suka yi akan wancan arnan daji da kuma irin amfanin da sa iska samu. Amma ga wani gari sun fito masa da mutum dubu hamsin a yayin da garinsa suka kasa fito masa da mutum dubu goma. Ahmad ya gyaɗa kai. ina son mutum dubu ashirin da biyar su zama su ne mafi ƙarfi a cikin wannan mutum dubu hamsin a yau a wannan rana a gudanar da gasa ta gudu tsere mutanen da suka fara isa mutum dubu ashirin da biyar a cikinsu su za a zaɓa mu a fito da su a kuma sanar da su cewa dukkanin wanda ya nuna bajimta a wannan fita da za mu yi yaƙi zai samu kyauta babbar kyauta kuma zai zamanto daga cikin ta. wanda suka aikata alheri da bajimta za kuma samu babban rabo da su da iyalinsu ba za su taɓa taɓewa ba a ƙarƙashin mulki na. wanda kuwa suka yi lalaci ko kuma suka shigo cikin wannan tawaga saboda wata manufa ka gaya musu cewa kwanakinsu ba za su zama masu yawa ba. Ahmad ya kawo kyauta sannan kuma ya haɗa ta da kashedi. Har yanzu bai gama yin amanna da mutanen wannan gari ba. Mazajensu da iyayensu da ‘yan uwansu ka kashe a filin daga. Saboda haka ba ma abu bane ba mai yiwuwa a ce ga baki ɗaya mutanen garin sun taso sun miƙa masa wuya cikin rundunarsa ba tare da wata tangarɗa ba. Amma kuma hakan bai damu Ahmad ba ko ba daɗe ko ba jima dole za su dawo su bi kan layi kuma mutanen da suka mutu sun rigaya sun mutu ba kuma dawowa za su yi ba. Abin da Ahmad ya sa a ransa shi zai yi amfani da su ne ya gina daularsa. Daga baya a hankali a hankali zai tsame waɗanda suka yi mubaya'a ta gaskiya daga cikinsu ya kuma fitar da waɗanda mubaya'arsu ba ta kai zuci ba. To amma dai a yanzu zai yi amfani da tsoron da yake cikin ransu ya danne waɗancan ragowar garuruwa ba tare da ya rasa ko da mutum ɗaya tak daga cikin mutanensa ba. Ya tabbatar idan da rundunarsa zai amfani da ita ko kuma da kansa zai je wani yaƙin ne zai ƙara faruwa wanda kuma ba abin mamaki ba ne don an ƙara yin wata asara ta dukiya da ta rayuka da kuma ta izza. Amma idan ya ba wannan mutum mai suna da dama zai zamanto cewa ko da za a yi asarar ba daga rundunarsa za ta taso ba. Daɗin daɗawa Ahmad yana da yaƙinin cewa babu wata matsala da za ta taso ba don komai ba saboda a halin yanzu kusan shi kaɗai yake da Deba a dukkanin cikin garin. Ya taho da Deba har guda goma. Zai zauna a cikin garin a yayin zai haɗa su da Deba mutum biyar ya kuma haɗa su da Nusi su ƙarasa waɗancan garuruwa su je su danne masa su. A yayin shi kuma zai cigaba da zama a cikin wannan gari ya tabbatar da cewa waccan gona an yi amfani da ita a yadda ya kamata an gama ran kai daɗi. idan ka yadda a yanzu zan fita zan kuma jera waɗannan mutane zan kuma zaɓi wanda suka fi ƙarfi a cikinsu zuwa dare ran kai daɗi za mu iya fita mu afka kan gari na farko mu kuma kama makashi. ni da kaina ran kai daɗi zan jagoranci wannan runduna idan ran kai daɗe ba zai damu ba zan buƙaci ya haɗa ni da wasu daga cikin mutanensa wanda za su taimaka min wajen wannan aiki. Ahmad ya ɗan ɗaga gira. A zahiri bai furta wa dattijon cewa zai haɗa shi da mutane ba. To amma saboda dabara ta dattijon sai ya nemi da kansa a haɗa shi da mutanen. Wataƙila saboda yana so ya nuna mu mubaya'arsa. Duk da haka Ahmad ya riga ya sani cewa ta ciki tana ciki ne. Amma kuma dai a ƙarshe Ahmad yana so ya yadda cewa dattijon yana da wayo da dabarar da ya kamata a ce ya fuskanci cewa ba shi da sauran nasara kuma hanya ɗaya da zai tsira shi ne ya miƙa wuya. A take Ahmad ya nuna Nusi da kuma dai ba mutum biyar da ya zaɓa wanda za su bi bayan Khalidu tare da wacce runduna ta mutum dubu ashirin da biyar. bayan nan Ahmad sallama kowa sai da ya rage saura shi da Nusi kaɗai a take ya zaro dukkanin ragowar nuka da yake da su na kuzari magani sama da dubu biyar ya danƙa su a hannun Nusi ta fi kowa sanin yadda ya kamata ya amfani da wannan nuka. saboda haka dai kawai gyaɗa kai dai ta ɗebi maganunnukan ta sa a cikin jakar tsafinta ta kai sallama da armad ta kuma bi bayansu daga cikin Deba mutum biyar da suka rage mutum uku daga ciki kewaye fada suka inda armada yake zaune mutum biyu kuma suka baza izzarsu a cikin garin domin dai su ci gaba da kula da dukkanin abubuwan da suke faruwa su kuma mutum ɗari biyar da Ahmad ya da su a tsatstsaye suke wasu suna tsaye a ƙofar garin suna gadi wasu kuma saƙo da loko suke na cikin garin suna kula da dukkanin wani kai komo duk dai yake cewa zaka iya cewa garin ma a kulle yake babu wanda aka yadda ya fito duk kuma wanda aka gani a waje kama shi za'a yi Ahmad ya rintse ido tare da jan dogon numfashi har yanzu bai karɓi saƙo daga kwamanda Sulaini ba akan yanayin ci gaban da suke samu sai dai kuma ya san har yanzu lokaci bai yi ba wataƙila za su ɗauki kwanaki masu yawa kafin ma su cimma mutanen da suke nema. saboda haka dai har ya ɗauko irin ayar da zai tura musu saƙo ya fasa muhimmin abin a yanzu yana buƙata ya ci gaba da ƙara yawan izzarsa da kuma ƙarfin fatarsa yaƙin da ya faru ya ƙara nuna masa irin muhimmanci da kuma yanayin yadda duniya take tafi da a ce ba shi ne yake da ƙarfin izza ba a wannan yaƙi da ya kammala da tabbas yanzu shi ne a lahira maƙiyansa kuma su ne suke zaune a cikin fadarsa amma kuma a halin yanzu tun da shi ne yake da ƙarfin izza ga shi nan shi ne a zaune a kan karagar wani daɗin daɗawa kuma ya ƙwace garinsa da kuma dukkanin abubuwan da a da shi yake da iko da su hakan ya ƙara haska haskawa armad yanayin yadda duniya take tafiya mai ƙarfi shi ne da komai mara ƙarfi kuma babu yadda ya iya sai dai ya yi biyayya irin hakan ce ta sa za ka tarar a wannan zamani a kowane gari sarkin garin kusan shi ne mafi ƙarfi a garin idan kuma ba shi ba ne za ka samu cewa wani mafi kusanci da shi shi ne mafi ƙarfi ko dai ƙani kowa ko shugaban majalisa wasu ma za ka samu cewa mahaifansu su ne mafi ƙarfi sun sauka daga kan karagar sun ɗora 'ya'yan suna daga gefe suna kare 'ya'yan a yayin da 'ya'yan suke mulki suna koya musu domin dai ko da bayan ba sa nan ya zama 'ya'yan nasu sun ci gaba da gadarsu Dukkan wannan babu abin da yake ƙara haskawa Armad banda dai mahimmancin da system ɗin yake da shi a wajensa da kuma dai mahimmancin da yake buƙata ya ci gaba da neman izza. Abu na farko da Ahmad ya fara dubawa shine duniyar da garinkinsa. Abin mamaki lokacin da ya yi ƙoƙarin shiga duniyar kasa shiga yi. Ya samar da Nagrinki ga shi nan ta samar da wani waje kamar taga da zai shiga ciki. amma juyin duniya Ahmad ya kasa tsalle ya shiga cikin taga. Bayan ɗan lokaci system ya sanar da shi cewa duniyar ba ta da girman da za ta iya sa, saboda haka ce saboda haka dai ba zai ma iya shiga ciki ba. Murmushi ne mai ɗaci ya zo kan fuskar Ahmad. Za ka iya cewa a lokacin da ake yaƙin system ɗin ya gaya masa gaskiya ya kuma sanar da shi cewa kowane zare guda ɗaya yana amfani da kinsa ne Nagrinken nan tasa kuma dai ita ce ta samar da wannan duniya kuma iya ƙarfin Nagrinken iya girman da duniya za ta samu. Tun a wajejen ƙarshen yaƙin Ahmad ya riga ya lura cewa fasahohinsa ba fa samun ƙarin ƙarfi da kaso goma sha biyar. Hasali ma ba sa samun wani ƙarin ƙarfi ko da kuwa da kaso ɗaya ne. Tun a sannan Ahmad ya fuskanci cewa tabbas duniyarsa ta ragu sosai Amma kuma dai bai samu ya samu natsuwar zama yayi nazari akan abun ba sosai sai bayan da aka kammala yaƙin. A halin yanzu ba ma magana ake ta shiga Deba ba, magana ake ta cewa Ngirinkinsa ba ta ma kai yawan nagirinkin mutumin da yanzu yanzu ya shiga matakin sammai ba. Ƙasai ba su da nagirinki, da Izza suke amfani suna sarrafa fasahohi, haka jemai. Mutumin da ya shiga matakin sammai shi kaɗai ne zai iya amfani da sinadarin na ki. Wannan sinadarin na ki kuma sinadari ne wanda ake amfani da shi wajen sarrafa kowace fasaha. Irin ƙarfin da ka za ta samu ya ninninka ƙarfin da dukkanin wani mutum da yake amfani da zallar izza wajen sarrafa fasaha. Amma kuma mutanen da suke da izza mai ƙarfi, mutanen da suka gaji jini, jini maɗaukakin jini Aka samu cewa bayan sarrafa fasaha da suke amfani da su wajen yi suna iya amfani da Nagrinkins su samar da fasahar. Misali armad wanda ya gaji jinin babban sarki eriyon bayan sarrafa fasaha da yake da sa yana kuma iya amfani da nagirinkin ya samar da wannan duniya wadda ita kanta izza ce mai zaman kanta. Ya kuma fara samun nagirinkin ne tun daga lokacin da ya shiga matakin mai. yana yin sama a matakin da girkin tana ƙaruwa har dai lokacin da ya kai ƙololuwan matakin na sammai matakin da da girkinsa ta kai yawan da ita kanta duniyar tasa ta kai nisa na sama da kilomita hamsin a yayin da take ƙara wa kowane hari nasa ƙarfi da kaso goma sha biyar ta kuma rage ƙarfin harin abokan gaba da kusan kaso goma amma halin yanzu Ahmad ya rasa wannan dama ta hanyar rasa na girkinsa hare za su zama kamar kowane hari da yake ɗauke da daidai izinsa hakanan kuma ba zai iya rage ƙarfin harin abokan gabansa ba amma kuma za ka iya cewa a ɓangaren armad wannan ciniki ne wanda bai yi da na saninsa ba ba da banzaren izzar da ya samu ba da yanzu ba shi ne da nasara ba a wannan yaƙin kuma da yanzu ba shi ne a zaune ba wataƙila shi ne a ƙulle a cikin kurkuku wataƙila da tuni ya rasa komai ma daɗin daɗawa na girinki ita ya rasa to amma kuma ya samu babbar fasaha ta zaren Izza abu ma mafi muhimmanci shine girinkin ba ya rasa ta bane ba har abada duk lokacin da zai ci gaba da ƙara yawan izzarsa Legrenkin za ta dawo dama ita na girinki haka take izzarka tana sama tana karuwa kuma wani amfani da ya samu izzarsa ta riga ta yi ƙasa a lokacin da system ya zuƙi izzar ya samar da wannan fasaha ta zaren Izza. Yanzu izarsa tana kan shekaru dubu takwas da ɗari tara da arba'in. Saboda haka zarar zai ci gaba da ƙara yawan Izzar nan nagarkinsa za ta ci gaba da ƙaruwa. Wataƙila da a ce Ahmad yana kaiwa shekaru dubu tara da ɗari tara da casa'in da tara zai shiga matakin Deba ya faɗa cikin shekaru dubu goma ya shiga matakin C.D ba, wataƙila da a ce haka tafiyar za ta kasance da armad ba zai samu damar dawowa da nagarinkinsa mai karfi irin ta da ba. To amma kuma kasancewar ya gani idan ya kai wannan mataki kafin ya shiga matakin C.D ba? izzar tasa za ta maƙale amma kuma nagarinkinsa za ta ci gaba da karuwa, Hakan zai ba armad dama ko da sau nawa ya rasa nagarinkinsa idan dai ya dawo ba ya kuma ƙara samun dama ya dawo da nagarinkin. sai dai kawai magani na ƙarin iza da yake buƙata a da can da izarsa ta ƙi yin gaba ta shiga matakin Sido ba. a filin yaƙin can sanda za a fara wannan fafatawa tabbas Ahmad ya shiga damuwa yana ganin ya kamata ya motsa ya yi gaba amma kuma a yanzu ya